محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما حكى كما da aka sani a karatunmu da ya gabata mun kammala karatun littafin sharhu sunna na imam al-barbahari Allah ya kansa da rahma wanda farkon farawa muka jinkirtar da bayani akan abin da ya shafi tarihin rayuwarsa muka ce sai mun kammala sanin abin da yake ciki mu san shi a aikace ta salon maganganunsa da irin saƙon da ya ba wa al'umma ta musulmi sannan sai kuma mu dawo mu karanta tarihin rayuwarsa to da aka buɗe shafi na uku za a ga ga bayani nan dalla-dalla aka ce tarjamatul imamul barbahari bayanin rayuwar imamul barbahari awalan ismuhu wa nasabu shi abu na farko za a fara da faɗo sunansa da dangantakarsa huwa shekul hanabila ce shi ne babban malamin 'yan mazhabar hambaliya alƙudwatu abun koyi abun kwaikwayo al'imamu jagora alhafizu wanda yake wato gangaran wajen wato hadda da riƙe abin da ya sani na addini almutqinu gogakke athiqatu abin aminta da shi alfaqihu wanda yake mai zurfin fahimta ta addini abu muhammad wanda ake wa alkunya da baban muhammad alhassan ibn ali mai suna hassan dan ali sai yanzu ya zo sunan nasa da duk kirari ne da bayanin matsayi da allah ya masa sai kuma alkunya da ya faɗo to yanzu ne ya faɗi sunansa alhassan ibn ali bin khalaf dan khalaf ma'ana kakansa sunansa khalaf albar bahari wanda ake danganta shi zuwa ga barbahar shine malace nisbatan ila barbahar dangantawa ne zuwa ga barbahar me barbahar din yace wahiyal adwiyatu allati tujlabu min al su sune magungunan da ake shigo da su daga garin indiya to a ce masa albarbahari kamar wato wanda ke shigo da magungunan indiya zuwa ga inda yake rayuwa cikin bagada mana masani ne ta bangaren abin da ya shafi harkar magunguna na gargajiya eh. saniyan abu na biyu da zamu mu da shi bayan sanin sunansa da alkunyarsa da matsayi da allah ya masa ita ce hayatuhu bayanin yadda rayuwarsa take nasha abu muhammad wannan bawan allah baban muhammad alhassan dan ali ya taso wasu ɗabi'atin ilmiya a tsakankanin jama'a wacce take ta ilimi asalin bi'a shine suke cewa society wajen bature jama'a da kake rayuwa da su ya taso cikin jama'ar da suke masu ilimi jayyida wacce take da kyawawan halaye da kyawawan ababuwan ambato faƙad sahiba jama'atan min ashabil imami ahmad ya abokanci jama'a da dama ayari da yawa daga cikin wato ainihin waɗanda suka zauna suka rayu da imamu ahmad minhum daga cikin waɗanda ya zauna da su ɗin rayu da su akwai al'imam ahmad bin muhammad jagora da ake kira ahmad ɗan muhammad abubakar mirwazi sahibul imami ahmad wanda yake cikin waɗanda suka abokanci suke dab da imamu ahmad wa ahadu nujaba'i talamizi kuma ɗaya daga cikin fiyayyun ɗaliban imam ahmad wa sahiba aiban sahal ibn abdullahi tustari har wayo kuma ya abokanci ko ya lazamci sahal ɗan abdullah at-tustari wa rawa anhu ya rawaici ilimi daga gare shi daga cikin abin da ya rawaita daga gare shi ƙaulahu ya rawaito cewa yana cewa inna allaha khalaqa duniya haƙiƙa allah ya halicci duniya wa ja'ala fiha juhalan wa ulama ya sanya jahilai da masana malamai a cikinta wa afdalul ilmi ma umila bihi mafificin ilimi ilimin da aka yi aiki da shi wal ilmu kulluhu hujja ilimi ga baki ɗayansa yankan hanzari ne dalili ne akan wanda ya shi illa ma umila bihi sai dai wanda aka yi aiki da shi ne ba zai zama hujja mai da baye wanda yi ba nan sai zama hujja mai karfafa da taimakar wanda i wal'amalu bihi haba aiki da abin da ka sani ma shirme ne illa ma saha sai dai abin da ya inganta وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا an ce haba abinda iska za ta ɗebe shi ta ɗaiɗaita mana ilimi eh, aiki da mutum yake ɗaiɗaitaccen abu ne kamar ƙura ce illa ma saha sai dai wanda ya ganta shine yake tabbatuwa saboda a wannan gaba yana gaya mana ilimin da aka yi aiki da shi shine mafificin ilimi kuma ilimin da yake tabbatacce mai ɗorewa wanda kuma bai girgizuwa bai watsuwa a ci misali ya balbalce to shine ilimin da yake ingantacce wanda ya tabbata daga Allah ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falastu aqba'u bihi yace ba zan ɗeba ƙauna daga irin wannan ilimi ba illa bistisna'i ma sha Allah sai dai togaciyar abin da Allah ya so eh, iya zan iya bakin kokari na in ga nayi ilimin abin da yake ingantacce in kara ɗaya da shi sai dai abin da Allah bai nufa zan samu ba to dai a dukkula anan abin da ake gaya mana ya yi sanin cewa da Allah yi duniya ya sanya jahilai da malamai a ciki kuma fifiko a cikin waɗannan samfuri guda biyu su ne ɓangaren ilimi su ba kuma ɓangaren ilimin suna zama mafifita idan suna aiki da abin da suka sani sannan kuma ilimi bai zama ilimi ingantacce sai wanda ya inganta ya tabbata daga Allah ko daga manzon Allah sai ce thalisan abu na uku haibatuhu wa makanatuhu kwarjini da Allah yawa bahari da matsayi da Allah ya masa bil haqq imam al-barbahari ya kasance mutum ne mai ما gaskiya. da'iyatan ilal athar mai kira zuwa ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata na shari'a la ya khafu fillahi mata la'im. bai tsoron zargin dukkan wani mai zargi a isar da saƙon Allah da abin da ya tabbata na addinin Allah wa kana shadidal inkari ala ahlil bid'ah mutum ne mai tsananin ja da musawa ga waɗanda suke yan bid'a wal ahwa da san zuci bai saurara musu shadidal mubayanati lahum mai tsananin saba musu ne bilyadi da hannu wal lisan da harshe sahiba sitin mana ma'abocin kyakkyawan abin ambato ne asit shine kyakkyawan abin da za a iya ambata game da kai inda sultani a wajen sarki da jagora ma walaƙad zakarar na hakika malaman sanin tarihi sun ambata cewa kisatan wani labari sun ambata wani labari yubayyinu idama makani makanati hadha al-imam sun ambata wani labari da yake bayyana girman matsayin wannan jagora faqad saraqa al-qaramiqatu al yake cewa wasu waɗanda suka wuce gona da iri daga cikin mabiya shi'a su ake cewa karamita sun rayu a cikin ƙasar iraki har suka samu wato ainihin ragama yin shugabanci a cikin hijaz da su ake cewa karamita ita to su waɗannan karamita wata rana sun yi wa alhazai sata sun zama 'yan fashin alhazai faƙama faƙala sai shi imam buhari ya tashi ya ce ya ƙau ko jama'ata man kana ya hataju ila mu'awanatin mutumin da yake da buƙatar taimako sakamakon an sace muku kuɗaɗe da kayayyakin amfani da guziri na tahowa wannan ibada to wanda yake neman yake da buƙatar taimako bi mi'ati alfi dinar na wato ainihin dinare dubu wa mi'ati alfi dinar da wani dinaran dubu wa mi'ati alfi dinar da wani dinaran dubu hamsa marratin ya faɗa hasso biyar mana dinare dubu ɗari biyar awan tuhu zan iya taimaka mata shi ka shiga tsaka mai wuya a cikin halin tafiya a yadda za a taimaka maka to wannan na nuna daraja da kima da matsayi da Allah ya masa cewar mai taimakon dan uwansa musulmi ne akan hanyar bin Allah qala ibn batta ibn batta yake cewa law aradaha mu'awanatan la hassalaha minan nas da shi wato ainihin barbahari ya buƙaci wannan kuɗaɗe ba ma shi ba in a ce bai da su bai da hanyar su a yanzu a hatake to in ya buƙace su zai iya samun su daga gurin mutane in suna da masu kuɗin suna da su in ya ce a bashi za a bashi ya taimaka da zai taimaka da shi ma'ana irin wanda za ka tarar da su ne su da darajarsu a cikin al'umma duk abin da suka nema za a iya musu cito wannan cewa da mai bukatar taimako da ya kai dinare dubu biyar ko eh, dubu ɗari biyar mi'atu atua dubu ɗari biyar zai taimaka masa to in a san yake maganan ma bai da shi waɗanda duk suke da shi in ya nema za a bashi ya bayar saboda an san abin da ya nema in don ya dawo da shi ne ba zai salwanta ba zai dawo da shi in kuma ma ya bukaci a bashi ne kyauta ya cancanci a bashi za a iya bashi galibi min wanda Allah ya masa kima da daraja da matsayi a cikin al'umma ko bai damu da abin su ba to da duk furta yana bukata za ka yi mamakin abin da za a yi masa saboda kullum su ake a game za a yi masa a kyautata masa amma shi ya ke ya fito ya nuna wata bukata ran da aka ce ga da bukata to kowa za ga hankuran ya masa zai wa mimma ya dullo alama kanatihi daga cikin abin da yake nuni akan matsayin wato wannan malami albar bahari hassan bin ali ko anna aba abdullahi bin arafa haƙiƙa baban abdullahi Ɗan arafa al-ma'ruf bi nafqawaihi wanda aka fi saninsa da nafqawaihi lamma mata fi safar sanata talatin wa ishirina wa yayin da ya rasu a cikin watan safar shekara ta wato 323 uku sanata talatin wa ishirina wa talatimi'atin shekara ta ɗari uku da ashirin da uku cikin ƙarni na hudu kenan hadara janazatahu amathilu abna'id duniya waɗanda ake jin su ne zakarun gwajin dafi na 'ya'yan duniyan nan ma'ana an ce a matilu waɗanda su suke riƙe da ragamomi na tafiyar da al'amura to ire-iren waɗannan na duniya waddin da waɗanda suka shahara a addini su suke rike da ragamar jagoranci na addini sun halarta faƙuddimal barbahari li imamatin nas duk da aka gama tara wanda aka tara suka haɗu suka hadu waɗanda suka haɗu a gurin sai aka ce to barbahari shine jagora shi ya jagoranci mutane wa fi hadhihi sana a wannan shekaran izdadat hishmatul barbahari kunya da imam barbahari yake da ita sai ta ƙaho fi da wa alaikum salam wa alat kalimatuhu kalmarsa ta ɗaukaka duk sanda yi magana to inda magana ta nufa ana karɓar ta hannu biyu wa zahara ashabuhu waɗanda suka abokance shi suka lazamce shi suka bayyana wa an fil inkar suka rayu akan wato ja'in ja a alal mubtadi'a game da waɗanda suke yan bida'a mana sun ɗauki halayyar malaminsu yadda bai saurara waɗan bida'a da mabiya son zuciya to haka su ma suka tashi a kai hatta innal barbahari ijtaza bil janibil garbi har ta kai wato imam al-barbahari kusan ka ce a wato bangaren yammacin duniya ya wato ainihin ka ce wato game ya wato ainihin kamar ci karfin nan ba a tsisa wata rana sai wato ainihin ya atishawa fashammatahu ashabuhu sai waɗanda suke tare da shi a matsayin almajiransa da ɗalibai sai suka yi masa addu'ar yarhamukallah da ake idan mutum ya atishawa fartafa'at bajjatuhum kowa a ƙoƙarinsa ne wannan yarhamukallah sai murya su gaba ɗaya ta ɗaukaka hatta sami al-khalifatu wa huwa fi raushanihi har sai da wato halifa na al'ummar musulmi da ke wannan lokacin ina cikin ka ce fadarsa ko kuma wata wato bukkarsa da yake zama ya ji wannan wato tashin muryar yar kalla ɗin da aka yi wa Imam barbahari daga ɗalibansa fa sa'ala anil hal yace wannan hargowar ta ce fa ukhbira biya sai aka ce ai Imam barbahari ne ya atishawa aka yi masa fasta walaha sai mamakin haka ya kama shi ce a shawa ma mutum yi wajen a masa yarhamu kalla kwana so a ce ta ya faɗa aka karɓa to wannan duk ƙoƙarin kwatanta sunna ne ɗaliban ka ya zama a kodo lokacin na ƙoƙarin su ga sun bi abin da yake da suna kamar da kake bi rabi'an zuhuduhu wa wara'u abu na hudu bayanin gudun duniyarsa da tsantsaninsa. ishtahara al-barbahari bi zuhudi imam al-barbahari ya shahara da gudun duniya fi duniya game da abubuwan jin daɗin rayuwa na duniya abubuwan morewa rayuwar duniya gudun su yake zuhudin ladhi yamliku duniya gudun duniyar da yake irin gudun duniyar wanda ya mallaki duniyar ne da ita a hannu walakin ya ba fi kafi amma yana banta iya tafin hannunsa bai sa ta a zuciyarsa ba amma hubbillahi wa rasulihi amma batun kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila'ul haqqi da ɗaukaka gaskiya fa fi qalbihi tabbataccen abu ne cikin zuciyarsa ma'ana abin da ya mallaki zuciyarsa imamaye ta san Allah da manzo da ɗaukaka gaskiya amma abin da ya shafi abubuwan amfanin duniya kuɗi kadarori a hannunsa suke bai sa su a ba wanda ya sanya dukiya a rai to mu'amala da shi ba ta yiwuwa duk sanda ka matso shi gani yake kudinsa ka matsuwa duk sanda ka kusanto shi gani yake abin hannunsa kakewa wanda ya sa a rai amma wanda ya mai da abin da ya mallaka a hannunsa to a shirye yake da ya miƙa maka sannan ya ci gaba da cewa wale za zakarar na la wannan ya sa masu bayanin tarihin rayuwarsa suka ambata game da shi rahimahullahu Allah ya ji kansu da rahama cewa tana zaha min mirathi abihi ya wato arihin nesanta kansa ya tsarkake kansa daga karbar gadon babansa ma an saba'ina alfi dirhamin wanda ya mallaki gadon na babansa da icancance shi inda ya karba. dirhami ɗaiɗai har dirhami wato dubu saba'in wannan dirhami dubu saba'in na gadansa shi bai karɓa ba baya gabansa to saboda haka wanda da iyar da zai ba Allah gaskiya ce a gabansa to duniya ba ta gabansa kuma duk wanda ya sa duniya a gaba to zai barar da abin da yake kai na addini da sanin Allah da ilimi zai watsar za ka yi mamakin abin da zai maka ina da ilimi na faɗar ga kaza amma kuma baya yi saboda wannan zarme wa duniyar da wato ainihin kwallafa rai a kanta shi zai sa ya kasa haƙurin bin abin da yake ya sani ya iya ya ma sanar da wasu na gaskiya malai ci gaba da cewa khamisan mawqifuhu min ahlil bid'a abu na biyar matsayarsa game da 'yan bid'a la'alla akbara wa ajalla sifatin ishtuhira biha al-imam al-barbahari ce mai yiwa mu ce mafi girma mafi ɗaukakar sufar da imam al-barbahari ya shahara da ita hiyal inkaru shadidu ala ahlil bid'a shine ja in ja da musa wa yan bid'a abinda suke kai na bid'a walaqad kana asruhu asran lokacinsa ya kasance wani irin lokaci ne da tamuju fihi ahwa san zuciya su suke dagawa hmm. soye-soyen zuciya su ne abin suka suka yi sama da komai wabbalalat abubuwa na bata su ne suka wato anin cira suka zama sun shallake komai watan zahabu bin nasi mazahiba shatta kuma su ne abubuwan da suke kai mutane su baro a gurare daban-daban ma'ana biye wa son zuciya biye wa bata biye bida a lokacin shine abin da yake kamari yake kuma kai mutane inda yake kai su ya baro fakana abu muhammad sai wannan bawan allah da ake wa alkunya da baban muhammad hassan bin ali albarbahari ya kasance min hamile lewa sunna daya daga cikin waɗanda suka ɗauki suka ɗaga tutar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci wa ƙam’il bida’a da hana abin da yake na bida’a. wali zalika lamma dakhala abul hasan al ash'ari wannan yasa lokacin da abul hasan al ash'ari ya shiga ila bagdad zuwa garin bagdad wajaa ila al barbahari ya je gurin wato imam al bahari fa ja'ala ya kulu sai kama cewa radattu alal jabba'i na wa jabba'i raddi wa ala abi hashim na wa abi hashim raddi wa naqattu alaihim na warwara ga duk abin da suke kai wa alal yahudi wa nasara yahudawa ma da kiristoci na wato mai musu da martani wal majus har ba waɗanda suke maguzawa ni ba wanda na bari wa qultu lahum suka gaya min abin da za su gaya min wa qalu suka faɗa abin da za su faɗa wa akthar al kalam fi zalika yawaita dai kuranta kansa da kirari akan abin da yake yi na wato fafatawa da waɗannan ƙungiyoyi ma sakata da ya gama faɗa abin da zai faɗa ya yi shiru قال البربهاري سي امام البربهاري يجي ما ادري مما قلت قليلا ولا كثيرا yace to ai ne duk abin da ka faɗa ma ban san kaɗan daga ciki ban san da yawa daga ciki ba abin da na sani a ciki wannan duk abin da kake cewa kayi ban san ban daga labarin ko ɗaya daga ciki da kai da wanda bai ba a na duk ɗaya ban ji komai bane a ciki wala arifu illa ma kalahu abu abdullahi ahmad bin hanbal mu ba san fa komai ba sai abin da imamu ahmad dan hanbal ya faɗa jagoran ahlus sunna mu wannan abu muka iya shi muka riƙe wani abu da kai da kai da yahudawa da kai da kiristoci da kai da wani duk ba mu san shi ba ba mu komai a cikin fakaraja al-ash'ari min indihi wannan magana da ya faɗa wa wato shi abul hasan al-ash'ari sai ya sa ya fice daga wajensa wa sannafa kitabal ibana ya je littafin ibana sau da kana cewa kai da yahuda waɗanda suke gurin suka san kayi ilimi shine abin da ka bari ko bayan ka za a mora mu irinsa muka yi na imam ahmad musnad nasa da fatawoyinsa su muka tsaya muka iya na sunna muka rike amma ka yi wani ja'in ja da yahuda yi ja'in ja da kiristoci yi ja'in ja da maguzawa yi da waye ka yi da waye wannan mu duk ba mu san komai a ciki babu shi a rubuce ko hira ku ce kun yi ja'in ja ɗin ku ce kun yi kun gama yanzu kake ba mu labari kayi kayi kayi kayi mu duk ba mu san waɗannan ba nuna masa dai ba komai ba mm. shi ne abin da yanzu yake faruwa da mutum bai koshi da sanin alkur'ani da hadisai ba ya tafi wai dialogue da kiristoci ko mm. ya tafi wato ainihin wa'azin maguzawa in ba maguje maka wani shirme sai ka rasa amsa da zaka bashi ka koshi da ilimin alkur'ani ka koshi da ilimin sunnar to ba abin da ba za ka iya yi ba ka rubuta na rubutawa ka faɗi na faɗa wannan abin da ka bari rubutacce shine ko bayan ranka za a ci gaba da mura to sannan bayan sun yi wannan ifita wasan nafa kitabar ibana ya je rubuta littafin alibana falam ya qabalhu minhu duk da yayi wannan littafin shi dai imam al-barbahari bai karba ba ce ba za mu saki abin da muke kai tuntuni wanda ya fi kwari da ta da inganci ba waɗanda suka mai da kansu a irin wannan harkar jayayyar ko mai za su rubuta ma sai katar da irin wannan nau'in na jayayya a ciki sai ko karɓa ma bai ba walam ya zahar bi bagdada ila an kharaja minha wannan yasa abul hasan al-ash'ari bai iya fitowa ya bayyana a cikin bagdada ba har ya karu zaman sa ya fita ba a ma san waye shi ba saboda wancan bayanin na imam barbahari da suke kai abinda suka sani na ilimi suka yada wa al'umma yarin jayi komai to ne nuna matsayinsa dangane da abin ya shafi al'amarin addini da kuma yan bid'a da basu basu bai basu sakewa ba wa zakara ibn batta bar mu imam ibn batta ya ambata cewar anna ba'd al-muhibbin lil barbahari wasu daga cikin waɗanda suke ƙauna da san imam al-barbahari mimma ya hadaru majlisahu min al-awami daga cikin wato gama garin mutane da suke zuwa gurin karatunsa marra wa huwa sakaranun ala bid'i wata rana irin wannan gama garin mutanen ya wuce wani dan bid'a shi wannan gama garin da yake zuwa karatun malam imam al-barbahari da majalisinsa yana shaye ya sha giyarsa yana bige <coughs> <coughs> sai ya zo ya wuce wani dan bid'a fa qala al bid'i sai wannan dan bid'a ya ce haula il hanbaliya kaga fa yan hanbaliyar da ake kamar yanzu ya ce kaga ahlus sunna fa da ake faɗa kaga yan sunnar an gane ko to kaga yan hanbaliyar da ake faɗa masu biya wasu al barbahari duk fa su ne waɗannan bayanan ya shawo giya yana tangaɗe wannan dan bida yana ji faraja ilai sai ya dawo eh wannan abin kai wanda ike mayan mai zuwa wajen imam sai ya dawo wajen wannan dan bida da yake cewa da shi kaga yan hanbaliyar wa qala al hanbaliyatu ala thalathati asnafin yace kai dan bida an baka sani bai hanbaliya kashi uku ne sinfin zahad yasumuna wa yusallun akwai samfurin da suke wato 'yan gudun duniya ne ba su da abin yi sai azumi da sallah akwai tsayawar dare akwai kuma azumi a lokacin yini wasinfin ya tubona wai tafakahun akwai kuma samfurin da su rubutu suke da ilimi mai zurfi na addini malaman ciki kenan wasinfin ya na kulla mukhalifin mislika akwai kuma samfurin da suke tafkar duk wani wanda ya saba suna irin ka wasa afahu nan da nan ya sa hannu ya tafke shi wa ahu iji masa to kaga duk da yana mai sabo amma da basira a tare da shi ya san me yake dan shi ma wannan kashe-kashen ai dole ba zai ba shi ba ko to idan kai ilimi ko da wato tabara ce ta faru da mutum ko wani sakin layi to ba zai irin sakin layin wanda yake daɗin ba ce to bar ka ji kashe-kashen baka san kashin da nake bai yasa kai mana kuɗin goro sai <laughs> sanar da shi a kashin da yake jikinsa ya gaya masa ولكي يتضح موقف موقف البربهاري من أهل البدع إليك بعض أقواله فيه dan wato anin matsayin imam al-barbahari ya bayyana ya fito fili wale kai ya taze dan ya fito fili ya yi garai mawqiful barbahari matsayin imam al min ahal bida game da waɗanda suke yan bida ilaika ba ba aqwalihi fihi ga wasu daga cikin zantuttukansa game da su don ka fahimci haka sadisa ne ce to abu na shida babu a kwali wasu daga cikin sashin maganganunsa ya ƙulul barbahari imam barbahari na cewa matsalu ashabil bida kwatankwacin mutanen da suke yan bida'a ma'abota bida'a matsalul aqaribi kamar kunamu ne hmm. yadfinuna ru'usahum wa aydiyahum fit turab wanda suke binne kansu da su a cikin ƙasa wa yukhrijuna sai su fito maka da jelarsu karinsu fa idza tamakkanu idan suka samu suka samu dama da zarar wani abu ya matse su suka ji wani abu ya zo inda suke ladaku sai su yi harbi ma'ana yan bida nokewa suke ɓoye kansu suke suna ɗan wato mammakewa da sun samu dama sai su cilla maka bida'arsu kamar da kunama ta samu dama harbin kaza ta to haka suke wa kazalika ahlul bida to haka yan bida suke hum muhtafuna bainan nasi za ka tarda suna ɓoye kansu a tsakankanin mutane fa ta makkanu in suka samu dama ballagu ma aradu to sai su isar da abin da suke nufin isarwa ko balagu ma aradu sai su isa ga abin da suke so su isa wa min aqwalihin nafiya daga cikin zantuttukansa masu amfani da i yana cewa almujalasatu lil munasahati zama tare da wasu dan yi wa juna nasiha don gaya wa juna abin da zai amfana za a amfana da shi fatuhu babil fa'ida buɗe ƙofar amfanuwa ce wal mujalasatu lil munazara amma zama dan ai jayayya fadi in faɗa galku babil fa'ida rufe ƙofar amfanuwa ce duk wanda ka saba masa da jayayya ba zai tsaya karatun kirki ba kullum a ya zai yi amma aka zo karatu na gaskiya tsantsagwaro to za ka same shi daɗin bai da ƙwari bai da juriya wa min shi'rihi qawlihi ina daga cikin waƙen da i cewar da i man man a nafsuhu bi bulgatiha adha ghaniyan wa dhalla mumtani'a man qana'at nafsuhu wanda zuciyarsa ta gamsu bi bulghatiha da abin da zai ishe ta biyan bukata da Allah ke baiwa bayi adha ganiyan zai wayi gari ina mawadaci mai wadatar zuci wa dhalla mumtani'an kuma zai zama ya hana a ci mutuncinsa ko a wulakanta shi domin in dai ka gamsu da abin da Allah ya baka ba ka kwalla farai akan abin hannun mutane to za ka yi kimar daraja a gurinsu za ka yi wahalar ketawa kuma kai wannan abin da ka gamsu da shi da Allah baka zai sa ka samu wadatar zuciya wani abin da wani ike da shi baya gaban ka lillahi darrul qanu'i min khuluqin yace madalla da wanda yake da gamsuwa ko madalla da halayyar gamsuwa in an ce lillahi darru ana faɗa dan mamaki akan faɗa kuma don yabo in an ce lillahi darru asalin darru shine bubbuga ta kamar nono in ana tatso shi izo da yawa ko wani alkhairi ya zama yana yawaita to aka ce lillahi darrul qanu'i min khuluqin ma'ana madalla da halayyar gamsuwa da abin da Allah iya bawa kan min wadi'in mutum nawa ne wanda ba kowa ba ana ganin su a wulakance bihi a ta dalilin gamsuwa da abin da Allah ya masa kadir tafa'a ya ɗaukaka ya kera wasu tadiqu nafsul fata iza taqarat zuciyar saurayi takan wato shiga kunci idan ta shiga halin bukata walau ta'azza bi rabbihi amma da wannan bawan zai haƙuri da ubangijinsa da ya hukunta masa halin da ya samu kansa a ciki da wannan bawan zai koma ga ubangijinsa ittasa'a to da wannan talaucin da yake ciki ya samu kuma yalwa shi da abin da Allah yake cewa wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah ci gaba sai Allah ya ce mai la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan tsanani ma'ana in bawa aka jarrabe shi da rashi da kuncin jin ba daɗin ba shi da shi to inda zai haƙuri da wannan abin da Allah ya hukunta masa zai kai ga samun yalwa da arziki kaga wannan magana ce mai amfani sabi'an ce abu na bakwai talamizu ɗaliban malam imam al-barbahari lamma kana al-barbahari bi hadhihi al-makana yayin da imam al-barbahari ya zama yana da wannan matsayi wa rifa'a da daukaka wa rifa'atul manzila isa minzila kuskure ne wa rifa'atul manzila da wato ɗaukaka ta matsayi faƙad a alaihi tullabu ilmi ɗaliban ilimi sun taru a wajensa yan haluna min ilmi suna kwankwada daga iliminsa wa yaqtaduna bihi fi khuluqihi suna koyi da shi a cikin halayyarsa wa samtihi da nutsuwarsa famin rawa anhu daga cikin da suka rawaici ilimi daga gare shi akwai abubakar محمد بن محمد بن عثمان وابن بطة الأكبري لكم ابن بطة الأكبري وأبو الحسن بن سمعون ده أبو الحسن بن سمعون وغيرهم ده وسنس ماسيوا ثامنا نتكوس wanda shine na ƙarshe yace mihnatuhu jarrabar da ya fuskanta a rayuwarsa wa wafatuhu da kuma rasuwarsa imtuhina hadha al-imam kama imtuhina as-salihuna min qablihi an jarrabu wannan jagora a addini imam al-barbahari kamar yadda aka jarrabi nagartattun bayi kafin sa قد كانت المبتدئة تغلظ قلب السلطان عليه yan bid'a sun kasance suna fusata zuciyar jagora shugaba sarki na wannan lokacin akan imam al-barbahari galibin yan bid'a dama su suke na nika masa masu sarauta masu mukami kuma da sun kusance su abin da suke cewa wannan malamin fa in ba da gaske ba zai fa zama matsala a gare ka musamman sai su su ka ga da jama'a na ta taru a sa tofa zuwa gaba kai ma mulkin nan barin hannun ka zai kai zai haru sun san me za su faɗa sarki ya fasata ya gaya zai yi faɗa da wanda yake ƙoƙarin ɗora mutane akan gaskiya da sunna fafi sanata ihda wa ishirin wa talatimi'a a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya fi khilafatil ƙahir a wato halifancin jagoran da ake cewa kahir wa wazirihi ibnu muqla da wato mataimakinsa da ake cewa dan mukula ta bil qabdi ala al barbahari sai ya tunkaro imam al barbahari domin dan kasa da kama shi fastatara wannan yasa imam al barbahari ya buya wa qabada ala jama'atin min kibari ashabi ya kama manya manyan ɗalibansa wanda suka lazumce shi suke tare da shi in ba a samu malamin ba kama ɗaliban malam ai zai ji ba daɗi an kama masa daliban. wa humilu ila basara aka dauke su aka yi basara da su kamar yanzu a dauke ka abuja da kai ko فعاقب الله بن مقلة فعاقب sai Allah ya azabtar da wannan dan mukula wazirin wato alqahir mataimakin su alqahir ala fi'lihi akan wannan aikin da ya na kama ɗaliban imam al-barbahari ala fi'lihi zalika akan wannan aiki da yi bi an asqata Allahu alaihi al-qahira billah ta dalilin haka sai Allah kuma ya hada su da sarki aka samu wato rashin fahimtar juna da shi da sarki saboda sarki zai ga to a ah, waziri na fa shi yake kama mutane yanzu kenan ma shine sarkin eh, ko irin wannan sai ya faru ko kuma to waɗannan mutanen muna zaune da su lafiya ba su fito sun gaba da gaba da mu ko sun ja da mu ba zai je tsokano mana su icin na mana jama'a zaman lafiyar da ake da shi a dina ko to dume irin shugabanci haka zai tarka zuwa masu are na'am fata ake akan cewar billah ko alaihi alqahira billah bi an askhata Allah alaihi alqahira billahi mm. ko ballahi kuskure ne ai alqahira billah ne wa haraba ibn muqla dan muqla da yake mataimakin sarki sai ya gudu wa azalahu alqahiru an wizarati wazarati shi wannan sarki iwato cire shi daga mataimakinsa din wa tsara hafi darihin nar isa wuta a gidansa fa qubida ala alqahir billahi sana shi ma wannan sarki alqabid billah shi ma sai aka kama shi a shekara ta 322 wa hubisa aka daure shi wa khuli'a min alkhilafati aka cire shi daga halifanci sau tari dama idan kuma fada ya tsakanin shugaba da mataimaki to waɗanda suke ra'ayin mataimaki ba za su ba shugaban ba ko su kuma sai faɗa ya kaure da su da galibi haka za ka tada irin wannan a yanzu masar da sisi ya ci shugaba ya zama jagoran gaba daya suwaye suka bangare suka sauke shi ai waɗanda suke tare da mubarak na dani ko su ne waziran to haka yake faruwar lokaci su ma suna son mukamu suna son matsayi to haka za ka ta gani a duniya a harka dai ta zama tare da waɗanda suke shugabanci magana zaman lafiya in dai ka kusance su babu shi gashi nan muna ta gani yanzu a haruwan da yake ake ganin ɗan takara ne za a kashe ya za a batar da rayuwarsu in ya zama ba da ba za a yi shi haka za ka yi ko a nemo wata kalma mai muni a maka masa yadda za a nesanta jama'a daga shi ja dan tsananin addini ne dan kaushin ra'ayi ne dan wane ne Kashi nan dai kwace dan luwaɗi ne ko kwace yana cikin yan kungiyar asiri masu shan jini da sai da mutane duk da abin za a faɗa a nesanta jama'a daga shi to haka ƙazantar mulki take da neman shugabanci wasu milat ainahu hatta salata jami'an ma'ana idanuwansa wato ruwan da ke cikin idanuwansa ya karanta kawai idan sai rika wato ainihin motsewa hatta salata har sai da idanuwan suka tsiyaye ruwan cikinsu ya zube fa'amiya ya samu kansa ma ya makance inda mm-hmm. ba ruwa a cikin ido ina gani zai yi sau da haka dai ba sarki ba mataimakinsa dalilin sun tunkari ɗaliban malam da malam sai Allah ya tarwatsa mulkin su ilalatar da su baki da sun maja al-khalifatun radi sannan sai wani khalifa da ake cewa da shi ar-radi biyo bayansu bayan kawar da waɗancan falam tazalil mubtadi'a tuhishu qalban radi yan bid'an nan ba su gushe ba suna wato ainihin fusata da wato ainihin tsorata zuciyar shi wannan sarki da shugaba asali asalin lokaci irin dabbar daji din nan firgici da yake tare da yawwa to saboda haka tuhishu kalbal radi suna wato fusata su da wato mai da shi kamar wani dabbar daji suna tsoratar da shi da mutanen Imam al bahari. hatta nudiya fi bagadat Allah ya min ashabil bahari nafsani har sai da ta kai ga wannan sarki ya sa an yi kuwa an yi kira a cikin garin bagada da cewar ba a yadda ba daga yau <coughs> wani mutum biyu su haɗu daga cikin ɗaliban barbahari su zauna guri guda kowa ya zama shi kaɗai yake tafiyarsa kada wani ya haɗu da wani kaga batun a zauna ya karatu ma babu shi tunda ba a yadda mutum biyu masu haɗu ba fastataru wannan yasa duk suka ɓoye kansu fitowa fili ta ƙare wa kana yanzilu biljanibil garbi imam al-barbahari ya zama yana zaune a bangare ko shiyar yammaci na garin bagdad bi babi muhawwal a gurin da ake cewa babi muhawwal fantakala ila aljanibi sharqi sannan kuma ya ciru zuwa ga wato ɓaryar gabashi mustatiran yana mai ɓoye kansa fatuwa fiye filistitar a wannan kokarin boye kan nasa da yake a nan Allah ya karbi rayuwarsa fi rajabi sana a shekara ta wato a watan rajab na shekara ta 329 sanar 90 wa 320 walahu sittun wa tis'una sana san رسو ya rasu ina da shekara casa'in da shida ina daga cikin da suka بل sama ɗari wakila bal asha saba'an wa sana wasu ko suka shekara saba'in da bakwai yana da cikin wanda suka haura saba'in cikin al'ummar manzo wa kana fi akhir umrihi kad tazawwaja bi jariya sai da rayuwarsa ta taho karewa ya auri wata baiwa Allah auren ma ba a same ba sai da ba yadda aka iya an tarwatsa ɗalibai an hana su sakat sanai sake ma yi aure amma da kawai harkar kiransa zuwa ga Allah ta ɗauke masa hankali to wannan shine tarihin rayuwar Imam Al-Bukhari a takaice da wannan littafi aka kawo da haka dai duk wanda ya sa kansa bin turba ta kwarai tafi sai ya haƙuri da abin da zai fara shi jarraba iri iri akwai gabar da yake wannan gabar da yake magana kudin eh. to da karbi gadon su ba da waɗannan to sani malam ayyukansa da ya na da'awa da karantarwa Eh, an fuskanci tambayar malam Mustapha ce rayuwa fa ba ta gudana sai da kuɗi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to idan hatta gadansa ya kau da kai daga shi bai karba ba da me ya tafiyar da harkar da'awarsa wasu abin da suke bukata sai an yi da kuɗi to a magabatan can baya galibin abubuwa suna zuwa musu da sauki ga wanda ya ɗauki rayuwa da sauki su za ga mutum yana iya rayuwa da sutura guda ɗaya zuwa biyu saɓanin mu yanzu da mutum zai ce sai ya kala goma kala sha ko wannan ya sa rayuwar ta matsada sannan harka abin da ya shafi ɗan abin da za a ci suna gamsuwa da ɗan abin da ya sawwaka dan noman da suka yi aka tattare shi za a sa a gaba a kafin Allah ya kawo wata damarar a kuma yi sannan ta bangaren abin da ya shafi abubuwan morewa rayuwa su gidaje a gurinsu za ga yan bukka ce ko katar da ma irin na kara da ake ba su ɗauki abin da zafi ba in dai an sami inda za a kare kai daga tsananin zafin rana ko a kare kai da tsananin sanyi ko kuma dukan ruwa to su bukata ta biyu to wannan ya sa al'amuran sun tafi da su a sauƙaƙe shi ya sa damuwa da sai an samu wasu kuɗi za a mallaki da wa kai a mallaki wasu gonaki a mallaki gidaje baya gaban su galibi akwai wannan sannan kuma akwai yiwuwar in ma ya kau da kai daga abin da ike na gadansa bai damu da shi ba bai ki su su ko yan uwa su su ci gaba da mora ba to daga abin da yake samu daga ɗalibai da jama'a ta kwarai ya isa ya tafi da da'awarsa shi ba burinsa tari da yawan abin hannu ba abin da yake shigowa daga ɗaliban nan ko kuma daga jama'ar da suke na kwarai da suke yaba masa na ko manzo sallallahu alaihi wasallama ai kaga abin da ya faru da shi ke za ka sahabbai an ce wani ya kama nono wani ya kawo dabino wani ya kawo zuma wani ya kawo kaza to daga wannan abin da yake samu yake tafi da rayuwarsa da ta al'ummar da yake tare da su ba damuwarsa a ce ya tara wani abu ba ah to wanda aka ce da shi a mai masa da dutsen uhudu ya zama zinare ya ce a shi ba sai an samar da bantar batar ba shi dai fatan fatansa Allah ya sanya arzikinsa ya samu abin da zai biya bukata sannan ta tunkaro shi to irin wannan salon barbahari ya dauka wa kansa saboda haka kuma ko a yanzu mu ba za ka tarar da wanda ya gamsu da abin da Allah ya bashi shi shigo zai iya abin da zai iya da shi dakatar matsalar ta zo da sauki me san sai ya shiga motar da take makura sai ya shiga gidan da ya fi kowanne sai ya auri matar da fi kowace sai ya yi to shi ne zaka da shi kullum hankali a tashi kuma zaka ji kullum magana sa kuɗi sai da kuɗi sai da kuɗi sai da kuɗi kuma ga sun samu amma ya kasa gamsuwa ya kasa wadatuwa to wannan shine abin da ya faru Allah ya samu da cina mara ala eh, rashin ambatar sana'arsa shin hakan yana lazim da cewa ba shi da sana'a a baya nuna Ciya ba da nawa ne dirhami nawa eh. zai ba da dirhami dubu ɗari biyar galibi su magabata dakatar da cewar ma ba sa zaman ba su da abin yi za ka tara a wanda za ka tara marubuta ne irin su imam zahabi hmm. gwaninta da Allah ya basa ta iya rubutu sai ka zo da littafi ya kwafe ma ka biya shi in aka ka za ka ce tafin ne ko kuma wato farin ta aka yi na abu za ga ana faɗa su irin waɗannan akwai kuma za ka tara shi kuma sai da takardar rubutun yake ta ce sana'a da feke alƙalama kamar za ga yanzu masu sai da gamba da tawada wasu sana'a kin eh da bulalar dukan ɗalibai irin misali za ga wani to haka za ka tarar wannan sana da ake ganin ta ba na bisa ga suke yanzu galibin makarantar alkur'anin su ne ɗinkin hula ko su ne surfani su ne yankan farce ko ciwo shaina ije yi shushe da sai dawo makaranta in yana kwame kuma kai kasancewar allah ya masa baiwa akwai abu da basirar ba babu ba kuma me a duk inda bacci ya kama shi a dakali ne a fifaje kofar gida ne baccinsa zai bai da fargaba za a zo a juya shi a ɗebe abin da yake da shi dan ma dama bai tara ba ka gane ko amma kada ka taran dan da duk mazuru ya bi ta kofar ka bacci ya kare ku ja ka ji tattakin su ko su ne suka zo malam wannan kalmar da ake cewa zuhu. shin ne take nufi me asalin zuhudu take nufi mutane mutum yana da abin duniya da kuɗi da ilimi da kaddarori yana da shi sai ya sa mai kyau ko ya cin mai kyau wannan shine zuhudu ko da ake abin da malamai suke cewa zuhudu fassararsa ta asali ta ainihi tarku ma ya shigilu anilla azza wa jalla barin duk abin da zai shagaltar da kai daga Allah shine zuhudu ma'ana abinda in ka damu da shi zai ɗauke hankalinka daga abin da yake shine asalin abin da Allah ya halicce ka domin su na bautarsa to shi yake cewa zuhudu ma'ana in zarmewa gida mai kyau kaya masu kyau mata da tafi kyau amfanin gona da abubuwan more rayuwa za su sa wannan ƙoƙarinka ka samar da su kar su ƙare maka zai hana ka a ranka a cikin jam'in masallaci sai dai kai kenan a makare ko kuma sai dai karka yin taka ka gane zai hana ka zuwa ka ɗau karatu ka in bakka nan dubu ɗari kaza da zaka ci riba sun salwanta ko in bakka gurin za a yi maka wurwuru a kuɗinka ya hana ka sake koyi ilimin Allah ya ce annabi ya ce ya hana ka sake damuwa da harka ibada to wannan shine ake cewa in ka damu da wannan za ce duniya ta ruɗe ka in ka kau da kai daga wannan duk da ga duniyar kana ganin ta, amma ba ta gaban ka, sai dai ka tsakura abin za ka bukata kawai ba ka sa ta arewa to wannan shine gudun duniya ba wai ka nemi goro ka cika daga jaja ba ka nemi rigar da tafi kowace koma baya ka sa ba shine da ba ba kuma ka cin abin da Allah ya halatta ka ci ba mai daɗi a za ka iya cin mai daɗin ka har manzo yana ci abubuwa masu ina cin nama ina cin su gurji ina cin su kaza da sauransu har ma za ta za taba zuwa ya shigo gida itar da nama akan wuta da barira ta samu ka zo ma abinci ba nama ce ah, to ba na kuna dafa nama bai nana aka ce to ai barira ce aka ba sadaka ka kuma mun san baka cin sadaka ta to barira aka ba sadaka mu za ta ba mu kyauta an gane ku kaga shi ma yana cin irin sai ba wai ka hana kanka cin wani abu mai daɗi shine tsoto a kada wato zarmewa abubuwan jin daɗin rayuwa ya shagaltar da kai da gaban ubangiji shine zuhudu mm. malam dai gaba nan da aka maganar abu hasan al-ash'ari cewa ya je gurin imam al-barbahari sun tattauna ya ga masa jayyar da har ya rubuta al-ibana mm. an usuli diyana ya kawo masa duk da haka bai karba ba sai tafi to malam a nan gurin sai na samu wato kamar a ce shikali kasancewar shi al'ibana din naga shi ma aqidun ahlus sunna ne a cikin sa kuma ga abin da shi a imamul barbahari ya faɗa masa game da littafin nasu to malam anan me ake so mu fahimta kyakkyawar fahimta game da yadda al'amari yake eh, shi abin da imamul barbahari yake kai shine tunda da da can harkar jayayya ka dora kanka akai hmm. a ita kai fice har ka zo kake gaya mu kayi jayayya da yahudawa kayi da kiristoci kayi da maguzawa kayi da malamai wasu da ka gane ko cito batun ka zo da wani abu mu saki jiki da kai da shi bai taso ba wanda na sani ya fice a kan sunna irin imamu ahmad hadisan manzo dubunnai da harkar Ƙur'ani, ni a nan na fi kauri na naiya. wani abu da zan rabe ka in je garin karɓar wani abu naka in saki wannan ko in faɗa wa wancan layin da kake bai taso Shi ne ta tsantsan ɗin wanda ya sa kansa a wancan layin shi ya sa bar bahari ko karɓar littafin al'ibana ma ibi bai ba ba dan a ibana babu abin da yake na sunna a ciki shi ai kaga ya yi haka da na musu shi ma yanzu yana kan tsarin sunnar eh. ya bar wancan layin to amma duk da haka shi hankalinsa bai kwanta eh. da iko yau shi ne abin da yake wani albani wajen shafi uku hmm. shi ba mu wuce shi na kai a shafi na takwas shafi na takwas namba hmm. shi ma akan abin da ya shafi cewar da aka yi wa kullu acin dalala wa kullu dalalatin wa ahluha hafin nari ne aka sa lamba ta biyu to shi malam albani ya sauka ƙasa yi bayani akan asalafiya da da'awa ita ta salafiya din akan wannan ne yi eh, wannan bayanan masu yawa shafi wajen ɗaya biyu uku da kusan gutsire ko da rabi muka ce to bayani ne da iya kan abin da ya shafi ita salafiya wanda akwai littafi na shi a salafiya din da shi yayi ina ga daga can kusan shi ma na din ya cicciro abubuwan da ya ciro ya saka to wannan wani abu ne da ba shi ne asalin littafin imam ya yasa muka tsallake shi amma in aka so lokaci za a iya daukan sa ko a dauko shi littafin addu'a wata salafiya din na shi albanin maimakon wannan tsakuran ya zama shi kawai za a insha Allah yawa insha Allah to mun faɗi cewar wannan shine karshen bayani na abin da ya shafi shi littafin sharhu sunna to ina ga abin da za mu goya da shi shi ne littafin albidaya fi usulul fiqh ma'ana matakin farko game da abin da ya shafi tushen fiƙihu a asalin yadda malamai suke bi su iya tato ko tsamo hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da hadisi su iya kafa maka hujja da abu ce abu kaza tilas dole ne kuma ka isa ka kuɗe su me dogaran ka ai Allah ne ya ce ayi da umarninsa a cikin aya ta kaza umarnin Allah dole a bi ko su ce abu kaza haramun ne me dogaran ku saboda Allah ya ce kada a kuskura a yi hannun Allah dole ne a kiyaye kin saba masa to irin wannan su ce abu kaza halal ne ba kuma za mu sauka da kai ba me yasa kuka ce saboda Allah ya ce ya halatta mu da abin da ke ban kasa na amfani wannan kuma na ɗaya daga ciki to irin wannan salan da suke bi su samu hukunci ka ji an ce usulul fiqh tushen yadda ake samo fahimta ta addini daga nasoshin alkur'ani da hadisi shine abin da littafin yake faɗa akwai littafai masu faɗi masu zurfi game da wannan amma ya bi shi a matsayin matakin farko da mai so wannan ilimin ya kamata yi don na ga shi za mu bi don mu ƙara da abin da yake ciki da shi ma insha Allah eh. malam jamilu nawa kake sai da shi <laughs>